a ɗazu mun yi an yi malam eh, sha'ibu salih zaria ya yi mana bayani akan abin da ya shafi asalin aure da mahimmancin shi da kuma menene ma'anan aure a musulunci to a yanzu gaban da muke kai shine shin akar makalla kamar yadda muka sani eh, addinin musulunci komi na da hukunci sallah tana da hukuncinta azumi na da hukuncin shi komi da komi da ka sani addinin musulunci ya tanadan mai hukunci to shin menene hukuncin aure to kai tsaye dai zan ba malam wuka da nama ya mana bayanin menene hukuncin aure a musulunci to bismillah alhamdulillah wasu wassalamu ala rasulullah amma ba malar ra'is kamar yadda ka ambata babu wani abu wanda shari'a musulunci ta bai shi saka-saka kofa a buɗe face ta haddade mishi matsayin shi a fuska ta addinin musulunci shi al'amarin aure idan ka kalle shi a dunkule hmm. za ka iya cewa aure suna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine hukuncin aure a dunkule hmm. kuma suna wacce take wato mai girma kuma suna wadda take wanda musulunci ya ainihin ba ta kulawa na musamman hmm. to sai dai wani lokaci aure yakan tashi daga matsayin sunna ya zama wajibi hmm, ma'ana dai lura da halin mutum yawwa yanayin da mutum ya samu kan shi da ɗabi'a shi yanayin sha'awa da sauransu yawwa to shi ke hukunta shi yawwa wani lokaci kan ya zama wajibi wani lokaci na matsayin shi na sunna wani lokaci ya zama mustahabbi hmm. wani lokaci ya zama makruhi ka wani lokaci aure ma kan zama haram subhanallah gaba ɗaya ba a yadda mutum ya yi shi ba eh. to eh, misali eh, shi shin auren menene dalili akan yin shi ma tukuna na'am kamar yadda muka san sallah tana da dalili hmm. me yasa Allah Allah dalilin da eh, abin nan yin sallah a hmm. addini akwai aya akwai hadisi akwai maganganun misali haka hmm. ai na ishara tun a baya shi al'amarin aure ai umarni ne na Allah manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ijma'i ne na malamai hmm. a baya na ambaci faɗin Allah ta'ala da yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa masha Allah wannan umarni ne Allah ya Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi na daga cikin mata hmm. ya ce masna wa thulatha wa ruba in kuna da dama ku aure biyu in kuna da dama ku aure uku hmm. in kuna da dama ku aure hudu Allah ya ce wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan Hmm. in ma mutum ba zai yana jin tsoron ba zai iya yin adalci bane to shine aka ce ya tsauna da mace daya hmm. to anan ba kamar yadda wasu da dama suke tunanin cewa yin aure daya shine asali ba a'a ya kenan sai akwai matsala ne mutum yawwa ai matsala ke sa mutum ya zauna da mace daya ai duk wanda ka gan shi da mata daya ba haka ya so ba hmm. duk wanda ka gan shi da mata daya ba haka ya so ba amma ya alkamalu lillahi namiji kuwa cikan jin daɗin shine zama yana da mace fiye da daya. Mm. to malam ka yi bayani akan hukuncin aure umuman shine sunna mu'akkada ko mm. sannan kamar yadda na ishara cewa aure hukuncin aure yana da alaka da yanayin ɗabi'an mutum yanayin sha'awan shi to masu kallon mu da sauraron mu za su so kai masu bayani ko a ce kaɗan buga misali akan wane mai hali kaza shine aure ya wajaba akan shi mm. mai hali kaza shine aure ya zama haram akan shi misali eh wannan shine daman ɗabi'an malamai ba za a ce wani malam wani ko wance ba sai dai a ce mai wanda ya samu yanayin kan shi a hali na kaza mm. al misali idan muka ce aure yana zama wajibi malamai suka ce aure yana zama wajibi ne ga mutumin da ya zama yana da karfin sha'awa bukatar shiga ya mace yana da yawa mm. abu na biyu kuma yana jin tsoron ya fada ga zina kamar mutumin da yake da sha'awa yake rayuwa irin guraren da zina ba ta da wahala yanzu mutumin da yake rayuwa a Legas ba za ka hada shi da mutumin da yake rayuwa a Kano ko Katsina ko Kaduna ko Zaria ko makamancin haka ba hmm. saboda mai yiwa idan kana mutum zai je ya fada zina a garuruwan arewa hmm. sai ya je ya nemi zina to idan a Legas ne ko a kasashen inyamurai abin zai biyo shi ne ya gida hmm. kaga akwai bambanci da haka mutum ga karfin sha'awa kuma ga jin tsoron ya je ya fada cikin fushin Allah to shi wannan ya zama wajibi ya je ya aure kuma malamin musulunci suka ce kowane hali yake ciki ko talaka ne ko mai kuɗi ne hmm. haka shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi duk mutumin da yake jin tsoron ya je ya zina kuma ga sha'awa ga ƙuruciya ga damar yin zina to ya zama wajibi ya je ya aure domin idan kana ganin talauci ne Allah ya alkawari iya kunu fuqara yughnihim Allah min fadli idan mutum yana ganin shi talaka ne to Allah ya alkawarin zai mishi ainihin bashi wadata da kariya daga fallasa. wannan kenan wannan misalin mutumin da aure ya zama mishi wajibi hmm. sai wanda kuma ya zama wato mustahabbi gare shi wanda aure ya zama mustahabbi a gare shi shine mutumin da yake yana da sha'awa na dan adam wanda a a dan adam Allah ta'ala halicci mutum ne annai da gariza wato bukatar da namiji mace kuma bukatar wato mace bukatar da namiji namiji kuma bukatar ya mace amma kuma bai jin tsoron ya fada ya yi zina ya tabbatar da shi a yanda yake ji zai iya shafa wasu shekaru mm. bai yi aure ba kuma bai fada cikin halaka ba wannan shi mustahabbi ne ya aure ana son ya aure abu ne wanda yake mai kyau musulunci yana bukatar haka akwai lokacin da aure kuma yake zama mubah halal ne hmm. kamar yanzu halal shi bai kai bai kai na wajibi eh, eh, eh, yanzu misali wani zai iya cewa mene yanzu misali halal ne ka sa farar riga halal ne ka sa baka halal ne ka sa ja amma kaga dan sanda hmm. wanda yake aikin ofis zai sa bari ga da jamfa da wando ya ce zai je aikin ofis kaga shi wajibi ne ya sa uniform amma kaga kai da ba ɗan sanda ba wajibi bane yanzu kaga dama ka sa babbar riga ka sa ma ka sa doguwar riga to shi ake nufi da ainihin halin da mutum bai yi auren ba ba za a zarge shi ba ba za a zarge shi ba yawwa amma ita wancan hala ta biyun yawwa shi abun zargi ne ba zai auren ba tare da cewa yana da sha'awan amma dai bai tsoron ya fada eh. za a dan zarge shi zargin bai kai na halan farko da shi wajibi bane ka fahimci inda na dosa kenan so shi kuma wannan misalin shi yana da yawa alal misali kamar mutumin da yake innini innini ne wanda malaman fiqihu suke cewa mutumin da al'aurar shi take yar karama hmm. ko kuma wanda yake shi gaba ɗaya ma bai da buƙatar sha'awa hmm. shi gaba ɗaya shi a rayuwar shi bai da buƙatar sha'awa shi musahabi ne shi wannan mubah mubah ne ya halasta to baka ganin in yi auren misali wacce ita kuma tana da sha'awan yawwa zai zama akwai cutarwa ba shi yasa wasu malaman suka ce to shi makaruhi ne ya aure saboda malamai suna cewa su irin waɗannan mutanen idan saboda shi al'amarin aure mutane alkhairan shi yana da yawa hmm. ba wai dole sai bayan bukata ta da tsakanin mata da miji ai akwai dafa ruwa akwai wanki akwai hira ma da jin daɗi da irin makamantan irin wannan to shi halal ne a gare shi wato ya aure ka gane ko saboda bai da bukata ta ya mace amma idan ya zama ita matar kuma tana da bukata fiye da nashi to kaga a nan kuma musulunci kullum yana kallon abubuwa ne ta wato bangarori da dama eh. kada ta je ta fada zina ko ta je ta fada cikin abin da shari'ar musulunci bai so gare ta ba shi sa idan ya zama an sami irin ta da irin shi to shi kenan sai su yi aure wannan halal ne da za su zauna kuma su yi aure ba su ba abin zargi ba ne kaso na ƙarshe shi wanda yake haramu mutumin da yake haramun ne malamin fiqhin musulunci Allah allah ya saka musu da alkhairi sun bada misalin mutumin da yake rayuwa a kasar kafirai kuma ba zaman kasar kafiran ba kawai kuma kasar da ake yaki babu zaman lafiya hmm. idan mutum ya yi aure a wannan lokaci abu ne mai sauki ya zama kafire sun zo sun yi sai tsara a gidan shi sun kwace mishi mata ko su yi lalata da ita in ma 'ya'ya ne ya haifa to za a wayi gari sun zama kafirai to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin hikimar aure ya ce ta tazawwajul wuludal wudud fa inni mukathirun bikum al umam min al qiyama manzala ko ba zai alfahari da kafiri ba manzala ba zai alfahari da dan iska ba manzala ba zai alfahari da mara tarbiyya ba to mutumin da ya zama shi ba zai iya tarbiyyar 'ya'yan shi ba ba zai iya ba su kulawa ba za su iya zama kafirai za su iya zama lalatattu to wannan shi kan haramun ne domin zai je jefa kan shi halaka ne kuma ya jefa al'umma musulmi cikin halaka to a kalla yanzu misali ya kenan zai yi yana da sha'awa yana tsoron zai iya fadawa cikin aikin asha da sauransu kuma gashi cikin irin waɗannan garuruwa eh. sai bar garin wa wasi'a a ƙasa Allah tana da faɗi babu wanda ya ce maka dole sai ka zo na inugu man yuhajir fi sabilillah yajri fil ardi muraghaman sa'a duk wanda ya bar garin su ya tafi wani guri don Allah hmm. falla Allah da faɗi take da hmm. yalwa ai kullum mutane ma daga cikin matsalolin da suke samu mutum ya ce dole sai ya zo na a garin su hmm. ai wai wani mai waka yake cewa tagharraf anil awtani fi talabil ula wa safir fa fil asfari khamsu fawa'idi tafarruja hammin waktu sabu ma'ishatin wa ilmin wa adabin wasu suhbatu majidi yake cewa wai ka dinga yin tafiya ka bar wannan garin zuwa wancan garin wajen neman falala da ɗaukaka da izza a cikin tafiya akwai falaloli akwai alkhairai guda biyar idan kana tafiye-tafiye za ka sami yayawan bakin ciki a cikin tafiya akwai arziki wani za ga ya ne a garin su yana neman kuɗi shekara biyar goma ashirin biyar arziki bai yana zuwa wani gari shekara ɗaya wata biyu wata uku sai ga Allah ya mishi arziki mm. akwai samun ilimi shi yasa ke ganin malamai suke rihilat su bar wannan garin su je wancan su je wannan su bar wannan garin su je wancan mm. wa ilimi wa adabin akwai ladabi idan ka je wani gari sai ga suna da girmama baki suna da girma sai ka koyi ɗabi'u masu muhimmanci wasu hubatu majidi a tafiye-tafiye ne za ka yi abota da manyan mutane mutumin da baka isa ka zauna da shi ba ka kalli aikin hajji mala ka taɓa yin aikin hajji ka san yadda Allah ta'ala yake haɗa mutane sai ga gabna wanda a garinku kafin ka gaishe bishikil fusi. Mm. sai ga kuna yin tsawon sallah da shi ko kuna yin dawafi ko kun je gurin jifa ko makamantan irin wannan mm. to a cikin tafiye tafiye akwai alkhairi da haka mutumin da ya samu kai a cikin kasar kafirai garsar da babu tarbiyya akwai lalacewa al'amura aka ce haramun ne ya je ya aure kada ya jefa al'ummar musulmi a cikin fitina mm. to shikenan sai mu ce ya bar wannan garin ya koma wani gari balla Allah tana da faɗi Allah ba zai tozartar da shi ba to akar makalla eh, so da yawa tun da ka mana bayanin abin da ya shafi hukuncin aure da karkasun hukuncin dangane da ɗabi'a na mutane da sauransu so da yawa wasu kan kafa wasu dalilai da suke ganin wa'annan dalilan mm. sukan sa su jinkirta aure ko kuma ma rashin yin shiga baki ɗaya daga cikin wa'annan dalilan misali akwai wasu kan kafa dalili da cewa mutum sai ya gama karatu misali hmm. ko kuma sai ya samu aiki bayan ma ya gama karatu hmm. shin me zaka ce dangane da irin wannan dalili duk wannan dalilai dalilan da kauce kaucen talauci ake gudu hmm. kaji mutum ya ce a yanzu karatu nake yi sai na gama karatu zan yi aure ko kuma mutum ya gama karatun yana digiri ya ce sai ya samu aiki to misali sukan ce tsari ne mutum ya makan shi tsari kai kake makanka ai Allah ke maka tsari ai Allah ya fi ka sanin kan karan kanka kuma mm. kai eh, wallahu alamu antum la ta'lamun mm. ba mamaki a wannan arziki a wurin ne arzikin ka yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mutum uku haƙƙin Allah ne ya taimake su mutum uku Allah ya ɗora ma kanshi mm. sai ya taimake su mutum na farko al-mujahid al-mujahid wanda ya fita jihadi don ɗaukar ma Allah Allah sai ya taimake shi saboda jihadi fada tsakanin musulmai da kafirai in babu taimakon Allah ba za ka iya yi ba akwai almukatab mutumin da ainihin aka ɗaura mishi bawa aka ce ka je ka kawo miliyan kaza ko dubu kaza mm. idan ka kawo su ka'intu mm. Allah sai ya taimake shi ya kawo mm. mutum na ƙarshe al-Mutazawwij. alladhi al afaf mm. mutumin da ya aure ko yake son ya aure don ya kare kanshi mm. to Allah ta'ala sai ya taimake shi sa'an aiko a ɗabi'a dan adam algafa ta malam mutane suna cewa in kai aure lalurori talauci wai kato nawa ne wanda bai da mata yake zuwa gidan mai mata ya ci abinci kwarai ko wannan gashi gajejen kato wannan waƙi eh, kowa ya sani al'ummar musulmi sun sani mm. ka gane ko shi yasa cikin malaman musulunci akwai al'imamu tibbi wanda yake malami ne wanda yake ya yi eh, sayar bukhari sharhi yake cewa waɗannan abubuwa guda uku suna cikin abubuwan da ɗan adam yake buƙatar agajin allah kai domin kaga kariya daga fadawa daga zina da sha'awa abu ne mai wahala malam mm. saboda gariza ce ɗan mm. adam sa'an nan ban tar numfashinka ba domin kayi magana ne akan masu cewa sai na gama karatu eh. ko sai na samu aiki matsaloli irin su ba ai imam tabari Allah ta'ala ya mishi rama yayi wata magana mai daɗi wadda yake cewa ban taɓa ganin abin da yake jawo mutum arziki ba kamar aure ban taɓa ganin abin da yake ah, malam sau da kakan ga mutum wani yankan kumba yake mm. in yanke kumba ba shi naira hamsin naira ɗari a yini bai wuce ya samu ɗari uku ba dubu ɗaya da maka yana biyan haya yana biyan kuɗin makaranta matar shi za ta yi lafiya a yi mata operation hanyoyin arzikin Allah daban-daban da haka al'amarin aure kada wani ya ce wai sai ya gama karatu ko kuma ya ce sai ya samu aiki lallai la shak rayuwa tana bukatar tsari amma in kana da abin da zaka iya yin auren to kai auren ka mana kamar misalin wasu kan kafa dalili da misali sai na yi gida na'am a ina ke kwana to ila ya shago ne ko ya kawo ta a toshe kofar waje a bude ta cikin gida wani me zafi malam mutane da yawa su suke matsa ma kansu idan muka eh. kalli tarihin malaman musulunci eh. sai da ibn al-musayyib ana cewa shine akhirul mutaqaddimin ko eh. ai ya bar mana abin misali abin misali almajiri gare shi yana karantar da shi sai aka zo karatu da safe da yamma bai gan shi ba sai ce algaba ta malam lafiya ban ganka a karatu ba sai ce algaba ta malam mata ta ce ta rasu shi yasa ban zo karatu ba yau da safe sai da ibn musayib yake cewa to kai wani auren ya ce wa zai aura ma wanda yake da dirhami biyu kamar ka ce kwandala biyu ko dubu ɗaya ko dubu biyu aure sai ce a'a ya wa zai ina da ya kaji malamai malamai na sunna na hakika mm. ya ce ina da ya kana son ta ya ce wa zai ki ya ce to na aura maka ita nan take nan take a salati ga aka shafa addu'a aka daura aure sai da bin musabi ya shiga cikin gida kira uwar yarinyar ya ce ‘yata wance na aura mata aure da almajiri na wani ke wance e to na aura miki shiken aka tashi karatu wannan almajirin ya koma gida yana koma gida ya kwanta har ya kwanta sai yana kwankwasa mai kofa assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam nan ne aka ce nan ne ya ce wake magana aka ce ya ce sa'idu ne ya ce waye sa'idu ya ce sa'idu ne gatsau babu shak ba akramakallahu ba dakta babu ko yanzu aka ce maka ai sai ga lakabin nan sai in ba a ce maka dakta eh, sai ka ga mutum yana jin an wulakanta shi sai da ibnul musayyib sai ya ce sa'idu ya ce waye sa'idu ya ce ni dai duk garin nan babu wani sa'idu sai malami na hmm. me bai kawo shi gidana cikin dare sai ya ce bari in tashi yana tashi ko sai budu sai ya ce algafata malam me ya kawo ka cikin dare gidan nan ya ce mata ka na kawo maka kai tsaye ya ce mata ya ce to shikenan ahalan wasalan <laughs> ya anshe ta shi gida a lokacin aka ce ɗakin shi zuban gurwa yake ya taya cikin dare ko sai a ga wannan almajirin ya hau sama makwabta suka ce lafiya malam maka kawo sama ya ce wallahi amarya aka kawo mun kuma ɗakin yana zuba ko babu <laughs> <laughs> nan makwabta ya hana sun samu zuri zuri'a tayyiba mm. bai hana ba ba wai muna cewa mutane su dinga aurar da 'ya'yansu irin haka ba amma za ka yi mamaki za ka ji ɗakin saurayi malam ka gan shi na da ɗimɗimemiyar katifa wani saurayin katifar da yake kwana ta yi tebur ɗin nan tsawo ga rediyo ga talabijin ga satellite ga kaya set goma ga firiji ga waye ga waye kuma wasu ya ce maka bai da abin aure wannan ɗakin me illa idan aka rafa kofar waje mm. aka huda kofar cikin gida sai a yi auren mm. iyaye su taimaka kuma abin zai baka takaici malam yanzu idan kana hirar da matasa duk matashin da ka zauna da shi kuna hira da shi sai ka ce sai ka ce kai wallahi malam aure nake so in akwai mm. matsala akwai matsala idan ka je ka sami yan mata mala ya mana addu'a maza suna son su yi aure mata suna son su yi aure idan ka je gurin iyaye sai ka ji iyaye suna cewa ai mana addu'a ƴaƴan nan namu Allah ya ba su miji mm. iyayen maza wannan dan nawa ya isa aure ya Allah ta'ala ka yi sare mai abin da zai aure kaga iyayen suna buƙatar auren 'yan matan suna buƙatar auren samarin suna buƙatar auren amma an ɗauko wasu abubuwan da ke ba shari'a ba an ɗaura to Allah sai ga mutane suna faɗa ma wasu kuma kan kafa dalili akan makalla da irin guje ma ɗawainiya ce yanzu ni kaɗai ne in ni auren nan fa mu zama mu biyu jim kaɗan sai ka ji an ah. ce an samu wani da wani eh. baki sun ƙara yawa eh. wani gujin haka yakan duk talauci ne malam mm. Allah ya wani alƙawari ya ce in ya yakunu ya yughnihim Allah min fadli in dai sun kasance wai talakawa ne to Allah ya yi alƙawarin zai wadatar da su daga fallarsa sannan ga maganar da ainihin wato imamu tabari yake faɗa yake cewa ban taba ganin abin da yake jawo arziki ba kuma al'amarin aure masha Allah kamar al'amuran aure saboda wato Allah ne ya yi alkawarin zai taimaki wanda ya aure mm. to don haka mutane su daina jin tsoron talauci ga kuma wasu masu kafa dalili da rashin ce maka shi ma bai ma bukatan auren a ba gaskiya ba ne <laughs> duk ai yanzu musibar da muke ciki Allah ta malam duk wanda kaje yana cewa bai da bukata auren to akwai hanyoyin da yake biyan bukatar shi amma da inda mutum lafiyayye ne ya balaga to a mm. ɗabi'a ta ɗan adam yana da buƙatar aure in bai da buƙatar aure to yana buƙatar ya mace mm. to in ko kaji ya ce shi ba sai ya aure ba to yana da hanyoyin da yake biya ma kanshi bukata to kuma Allah ta'ala ya yabi mutanen kirki yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin bayan Allah salihai mu'mini sun da suke kiyaye farjojin su hmm, ba sa biyan bukatar su ga matan su ko kuma abin da daman su ta mallaka su ne bayi amma mutum istimna'i ya biya bukata shi da hannun shi ko ta kallon wani abu wannan haramun ne ka iya hmm, kuma an samu ma sayyidina Umar Allah ya yarda da shi na'am yana cewa babu abin da ke hana mutum yin aure hmm. face ko dai fajirci hmm. ko kuma gazawa ya eh. shi ne kawai ko dai zamo fajirci ne yana da hanyoyin da ke biyan bukatar shi ko yarinya kaje yarinya ta ce ni ba zan yi aure ba ni ba sai in yi digiri sai in yi hmm. uh, master sai na zama dakta zan yi aure ba dakta ban akwai abin da ya fi dakta ki je ki auren ki je ki karatun ki amma karatu baya hana aure kamar yadda aure baya hana karatu haka matasa akar makalla sukan kafa dalili ko kuma sukan ji a ransu cewa muna tare da suwa ne ba su yi wannan aure ba fa suwa ne da suwa ne hmm. yanzu kawai ni sai in je in yi aure wannan duk ba dalili ba ne eh. duk wannan ba dalili ba ne duk in ka je ka dawo malam suna da hanyoyin da suke biyan wato wani rudu ne da shedan wani rudu ne na shedan al'umma wahayi eh, wani rudu ai yanzu da ai yana da abokan da suke talakawa ba su da kokobo hmm. ba zai kwance shi ce ba zai nemi kuɗi ba sai ce to duk abokai na ba su da ko kobo ni ma dole sai ya ji na nemi kuɗi hmm. ba sa ko suna faɗan haka ko kuma ka ji ya ce ni ma abokai na duk jahilai ne dukkan su wani ma da muka daga firamare bai ci gaba da karatu ni kuma in ce dole sai ya ji na yi university hmm. ba za ka ji ya faɗa haka ba ba zai taɓa faɗan haka ba saboda ya tabbatar da yana da hanyar da yake biya ma kanshi bukata ne da haka wannan wato ruɗu ne na shaidan wanda matasa suka ɗora ma kansu to malam eh, su kuma iyayenmu misali so da yawa iyayenmu kan ji cewa yanzu wance ya za a yi ta aure mm. ga yayatta ga yayar yayatta duk suna zaune ita za ta yi aure gashi ita kuma ta samu miji misali mm. sukan kafa dalili da wannan me zaka ce wannan shi duk al'ada ne ko kuma shi mutum ya ce ai akwai yaya wa na bai aure <clears throat> ba duk al'ada ce wanda yake ya saba ma hankali kuma ya saba ma addini shi na baka misali yanzu da a ce wani allah ta'ala zai mishi arziki a ce an ɗauki an ba shi manajan banki ko kuma ya samu lakcarin ko ya samu wata hanyar kasuwanci alhali yayin shi yana nan cikin bakin talauci ba za ka taba jin ya ce a ai wannan appointment da aka bani na zama lecturer ko na aiki a bawa na ba hmm. ba zai ci ba hmm. ba zai taba ce maka haka ba ko kuma ka ga mace ta samu aiki ko ta samu admission a ce ai tun da yadda ba ta samu ba bai kamata ta je ba ba zai yi ba duk in ka ga waɗanda shaidan yana yawo da hankalin mutane to an zo babin shari'a ne mm. abin da shari'a ta ce zuwa ga su kuma matasa na'am so da yawa za ga saurayi ya kai saurayi ga kuɗin yana da shi ga hali ga komi imkaniya na aure sun cika ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari mm. to amma kuma akwai wani abu da ke yawo a kan shi sai mace mai kala kaza sai hmm. mace mai nau'i kaza sai hmm. mace mai siffa kaza hmm. irin misali eh. wani irin jawo hankali za ka yi dangane da irin wannan tunani da kan yi ma eh, matasa yawa a cikin kwakwalensu mutum amma abin ya yi yawa sosai ai eh, malam abubakar ra'is manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya gaya mana ɗabi'ar mutane manzon allah yana cewa tun kahul mar'a li arba'in duk wanda ka ga ya aure a ɗabi'ar ɗan adam abu hudu ke sa aure mace wani kuɗi sai mai kuɗi zan aura wani kuma sai kyakkyawa sai ka ji ce sai doguwa mai hanci kalan bambita hmm. ya dingi siffanta <laughs> matar da yake so a kamar hurul ini shi kuma ka gan shi malam <laughs> ta bakin malam kabiru gombe ya ce kamar a daura mai igiya a yi tashe da shi ka gani ya ta siffanto siffofi kaza da kaza da haka wani ya auri mace don kyau wani don kundi wani kuma dan dangantaka amma annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai ya bada shawara ya ce ya ku matasa da kuke son ku yi aure kun tashi kun yi aure bai ce ku aure mai addini domin albarka aure yana cikin addini hmm. wani malami yake cewa idan ka auri mace mai kuɗi to ka bata maki goma ya ake rubuta goma ɗaya da zero ko eh. ya ce idan ka auri mace don kyanta kara mata zero ta zama ɗari idan ka auri mace don dangantakanta kara mata zero ta zama dubu ko idan ka auri mace don addininta ya ce cire zirukan nan gaba daya saura nawa saura daya ta zama ita ce first class idan ko ka auri mace don waɗancan abubuwan da na ambata eh. ba addini cira ɗayan farko ta zama zero zero da haka duk wacce za ka aura in ba mai addini ba ce sunanta zero to Allah kyauta amin malam to malam eh, bayani ya koro eh, har zuwa wannan mataki da muke kai eh, yanzu misali mun san cewa komi a misali tun da ka ce aure wani alaka ne wani abin nan kulli ne tsakanin namiji da mace wanda shin Eh, akwai wasu bayani da shari'a ta tanada akan me ake kira da rukunai a cikin aure me hmm. rukunin aure misali waɗanda sai da su e in ba ɗaya daga ciki ma'ana ba aure eh kwarai kuwa hmm. ai musulunci ya riga ya yi tsari wato aure yana da rukunai guda uku hmm. wanda sai sun cika aure ka tabbatu ya zama aure abu na farko a samu ainihin ma'auratan guda biyu kuma ya zama babu wani mawane ko kuma almani'u ya zama ga mijin ga matar eh. ya zama shi namijin mm. musulmi ne matar ma musulma ce domin a musulunci ko da an samu namiji da mace in ya zama namiji kafiri ne mm. mace musulma ba a yadda kafiri ya auri musulma ba amma ya halasta musulmi ya auri ahlul kitabi mm. kaga ko da an samu mazajen akwai sai ya zama rukuni ne mai zaman kanshi ya zama dukkan su musulmai ne ko kuma ta bangaren ita matar ya zama gashin matar matashi an same shi kuma ga ya an same ta ga saurayi ga budurwa amma ba ta cikin wanda Allah ya haramta domin Allah ta'ala ya haramta waɗansu mata mutum ba zai auri mahaifiyar shi ba ba zai auri shi ba ba zai auri kanwar shi ba duk sai an samu waɗannan mawane din sun kauce da haka wannan rukuni ne mai zaman kanshi ya zama dole a samu namiji da mace namiji hmm. ba zai auri dabba ba dole namiji ya auri mace hmm. kuma ya zama dukkan su sun halasta su auri juna kamar yadda muka ishara hmm. to rukuni na biyu ban tarnin ka ba na'am hakika mun koro bayanai ga su ana ta tuwa abubuwa na takan kama to amma kuma sai dai akan ce laifin daɗi karewa haka yake ana ta min ishara lokaci yayi gaskiya don haka nake ba masu saurare da kallon mu haƙuri eh, a daidai wannan gaba za mu tsaya a wannan shiri idan allah ya kai mu shiri na gaba to za mu ɗora akan inda muka tsaya muna muku fatan alkhairi muna sa ran ku sake kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka da haka nake muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah.